الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال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 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tsofatul iraqiyya bil a'malin talbiya wallafar bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn Sabiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya ne jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana takwas wannan kuma shine darasin mu na na goma sha uku a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi shine na shine na bakwai. kamar yadda muka ce a baya a satin da ya gabata hadisin mu'azu bin jabal da muka karanta za mu ƙara tattaunawa a kanta hadisin mu'azu bin jabal hadisi ne wanda yake mashhuri kuma mai muhimmanci kwarai da gaske a da'awa ta ahlus sunna da dukkan wanda yake nasabtuwa zuwa ga wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nasabtuwa zuwa ga wannan tafiya tamu ya san muhimmancin hadisin mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda don haka za mu kara bayani a kanta domin a wancan mako saboda kurewar lokaci mu samu mun yi ainihin dogon bayani akan wannan hadisi ba hadisin mu'az ibn jabal hadisi ne da bukhari da muslim tirmidhi abu dawud da sa'i ibn majah suka rawaito shi hadisi ne mashhuri hadisi ne wanda yake mu'az ibn jabal ya ji ko ya halarci kistar ko ba shi ne wanda kistar ta faru a kansa mu'az ibn jabal daya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya musulunci tun yana ɗan shekara goma sha takwas kuma ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya fita yana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai ana cewa huwa alamul ummati bil halal wal haram shi ya fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya naɗa shi sarkin malamai cewa a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagorancin malamai yana gaba da malamai da ainihin tafiya mai tsawon tsawon mil guda ko wani abu makamancin haka inna mu'adab da jabal ya taqaddamu al-ulama yawm al-qiyamati bi ratwa ratwa shine qadr rami sahmin gwargwadon jifa ko harbai ainihin kibiya gwargwadon nisan da za ta yi gwargwadon nisan da mu'azu da jabal zai yi wa sauran malamai rana ba kiyama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauko shi akan abin hawansa wanda ya zo a cikin bukhari cewa wannan abin hawan shine jaki da annabi sallallahu alaihi wasallama yake hawa wanda ake kiransa ufai sunan jaki kenan ana kiran wannan jaki ufai annabi ya dauko mu'az bin jabal a bayan jakinsa to shi ne sai yake ce mata ya mu'az bin jabal ko ya mu'az bin ya mu'az bin jabal ya mu'az dan jabal a tadri ma haqqu Allah 'ala al-ibad shin ko ka san ne ne haƙƙin Allah bisa ga bayi qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai yake Allah da manzansa su ne suka fi sani قال فإن حق الله على العباد an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah bisa ga bayansa shine su bauta masa kada su hada wani abu da shi wa haqqul ibad yace a tadri ma haqqul ibad ala Allah ka kuma san menene haƙƙin bayi bisa ga ubangiji idan fa'alu zalika idan har sun aikata hakan قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم الا يعذبهم yake haƙƙin su shi ne kada ya azabta su ranar gobe kiyama har idan sun je suna bautata masa ba kuma su yi kuma shirka da shi komai ba haƙƙun lahi alal ibad haƙƙin ubangiji bisa ga bayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi da cewa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah kada su hada Allah da wani kada su hada Allah da wani wannan shine haƙƙin Allah bisa ga bayansa wannan shi ne jigon aiko da manzanni gaba daya Allah ya aiko da manzanni tun da kan Nuhu alaihi salam har zuwa kan khatamin nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan kira ne guda ɗaya shine a bauta wa Allah a kuma nisanci bautar wani Allah saboda haka wannan shine haƙƙin da bayi za su fuskanci ubangiji da shi an yi abu ruhu wala yushriku bihi shay'a Faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace an ya'buduhu su bauta wa Allah ma'ana kada su bauta ma wani Allah ma'ana su yi ayyukan da ya cancanci da Allah madaukakin sarki ya cancanci shi kaɗai za su yi masa su yi masa su yi ayyukan da suke na ibada ne saboda haka a'malu ta'a min alwajibati wa tarkil manhiyat sun shiga nan duk abubuwan da Allah ya umarni da su umarni na wajibi da abubuwan da Allah da Allah madaukakin sarki ya hana hali na haramci duk sun shiga karkashin an yi abu domin bauta ga Allah shi ne yi masa biyayya a cikin duk abin da ya yi umarni da shi ko ya hana ka yi masa biyayya akan wannan shi ne ka bauta ta masa sa'atullahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamiri wa tarki manhiyatihi wannan shi ake kira ibadatullah kaga ashe kenan tsayar da sallah ainihin yin azumi ba da zakka ga wanda yake da iko zuwa hajji ga wanda yake da iko ainihin barin karya a barin gulma da annamimanci barin cin riba barin zalunci barin kisan kai ba tare da haƙƙi ba duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin an ya'budu billah wala yusriku bihi shay'an kada su hada Allah da wani su kore dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba a nan za mu ga na kira ce ta zo bayan a cikin siyaki na nahi an yi abudullah wa la yushriku bihi shay'a la yushriku bihi shay'a shay'an na kira ce ta zo a cikin siyaki na nahi an na kira idan ta zo a cikin siyaki na nahi ko na nafi ko na umarni ko na sharafi ko tana bada wato fa'ida ta umumi a nan ana fahimtar cewa Allah maɗaukakin sarki bai yarda da shirka ba kowace iri ce ba za a haɗa Allah da kowa ba ba za a haɗa Allah da komai ba sawa'un mala'ika ne wanda yake mukarrab ko kuma nabi ne wanda yake mulkal ba za a bauta ma wani mala'ika ba dan kasancewarsa mala'ika ne ba za a bauta ma wani annabi ba dan kasancewarsa annabi ne ba za a bauta ma wani waliyi ba dan kasancewarsa waliyi ne dukkan irin matsayin da wani halitta zai taka ba zai kai matsayi na a bauta masa ba kalmar shay'an ta kunshi kowa da kowa ta kunshi komai da komai saboda haka ga wanda yake son ya bayar ya ba wa ubangiji haƙƙinsa to kada ya hada Allah da kowa kada ya hada Allah da komai cikin abin da yake yi na bauta idan ya yi wannan shine ya tabbatar da wannan haƙƙi na ubangiji wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma ku kula wannan shi ne fassarar la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah wannan shi ne fassarar la ilaha la ilaha shi ne kada a bauta ma wani ba Allah ba illallah a bauta wa Allah shi kadai dukkan dangogin bauta ya kasance Allah kadai ake wasu wannan shi ne ma'anar illallah saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut an ya'budu Allah shi ne an ya'budu واجتنبوا الطاغوت شيء ولا يشركوا به شيئا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت شيء ألا يشركوا به شيئا ويؤمن بالله شيء أن يعبدوه ليزو أشدو ولا حديث هو العكا تسكى أقلل ده ألا بها تقضوا شيء بيوشي tabbatar da كلمة لا إله إلا الله هو العكا saboda haka لكلمة لا إله إلا الله la شيء ya san sauka dauta ga Allah shi kadai bai hada Allah da kowa ba to wannan ya zo da haƙƙin Allah ya zo da abin da Allah ya wajarta masa sai ya saurari shi kuma ubangiji abin da ya masa alkawari na sakamako babba ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki tambayar mu'az atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika shin ka san haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsu lokacin da suka aikata haka a nan malamai suna cewa babu wani abu da yake wajabta bisa ga ubangiji sai abin da ya wajabta wa kanta ubangiji ba a masa tilas la mukriha lillah babu wanda zai yi wa Allah tilas ubangiji shi ke wajabta wa kansa da kansa abin da ya ga dama ya wajabta wa kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kamar yake kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajarta wa kansa rahama babu wanda ya isa ya wajarta wa ubangiji dan kayi sa'a kayi ibada ya saka aljanna babu wanda ya isa ya wajarta wa ubangiji wannan amma shi ubangiji ya wajarta wa kansa da kansa saboda haka abu yana zama wajibi ga ubangiji bi lahi subhanahu wa ta'ala ala nafsihi zalika ta hanyar ubangiji ya wajabta wa kansa haka ma'ana ta hanyar ya tabbata a cikin nassi alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hakki ne da ubangiji ya wajabta wa kansa amma ta hanyar tunani ta hanyar kwakwalwa ba za ka iya cewa abu kaza ya wajensa a kan ubangiji yayi ba dan kawai tunaninka ya baka wannan idan ubangiji ya gada ubangiji ya ga dama ya iya cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi masa da'a dole kuma idan ku yi masa ba zai sakanka muku da komai ba ubangiji yana da dama a yi wannan ba ka da dama ka tilasta masa dan kayi sallah ko azumi ko zakka ya sakanka maka akan wannan tunaninka ba zai iya tabbatarwa da Allah wannan wajencin ba amma ubangiji shi ya wajalta wa kansa wannan idan ka yi aikin da'a kamar yadda ya umarce ka da shi ya sa ka aljanna ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya wajarta wa kansa rahama wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa ga bisa ga jahilci man annahu lan amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di dhalika wa aslah fa annahu ghafurur rahim wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa rage sani daga baya tuba ya kama hanyar aikin da'a to ubangiji mai gafara ne mai jinkai ubangiji shi ya wajabta wa kansa ya masa gafara shi ya wajabta wa kansa ya masa jinkai wanda ita ce aqida ta ahlus sunna sabanin aqida ta mu'tazilawa waɗanda suke ganin cewa yajibu ala Allah yajibu ala Allah isabatu al-muhsin wa iqabu al-mufid bil aqdi wato yana wajaba da Allah ya sakan kama dukkan wani wanda ya aikata ayyuka na kwarai yana wajaba a kansa ya ainihin yi hukuma ga dukkan wanda ya aiki ba na kwarai ba wannan cin kuma yana tabbata da hankali ba da nasi ba wannan ita ce aqidar mu'tazilawa akidar ahlus sunna ta ta banban da wannan ta saba wa haka ahlus sunna ba ta cewa hankali na iya wajenta wa Allah komai amma ubangiji ya yi alkawari ya wajenta wa kansa kuma inna wa inna ma la yuslihu bi'ash ubangiji baya alkawari ya saba in ya alkawari yana cikawa ta haka ne muka fahimci cewa mutumin da ya aikata na kwarai ubangiji zai sakamka masa ba don wannan nasi da ubangiji ya faɗa ba ba ba mu isa mu wajen wa Allah komai da hankalinmu ba saboda haka haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi bisa ga ubangiji haƙƙin da shi ya wajen wa kansa ba su suka wajen masa ba ba ayyukan su ne suka sa ya zama wajibi a kansu su ya sa kanka musu ba a shi ya ga dama ya wajen sa kansu haka an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika shi ne an Allah yu'azibahu shi ne ba zai musu azaba ba wannan hadisi kamar yadda za mu gani a cikin bukhari ba iyalan ya tsaya ba lokacin da mu'az ibn jabal ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga wannan magana akwai faranta rai ce ga mu'minai musamman waɗanda suke da aqida ta tauhidi duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da aqida mai kyau ta tauhidi saboda haka wannan magana za su ji daɗin jin ta a ce su in suka tabbatar da tauhidi wannan kadai ya isa ubangiji ba zai musu azaba ba to shi ne sai a sai mu'az ibn jabal yake to afala ubashirun nas qul ya rasulullah afala ubashirun nan. ashe ba na yi wa mutane bishara ba ba zan musu albishir ba in faranta musu rai domin yana daga cikin abin da yake haƙƙi ne na mumini akan dan uwansa mumini duk sanda ya ji abin bishara ya masa bishara ne ka shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka mumini wannan abu ne wanda yake da daɗi saraka afala ubashirun nan afala afala ubashirun nan ba bala je in yi wa mutane albishir ba tun da duk sahabban manzo Allah masu tauhidi ne babu wanda yake shirka da Allah to ba zan gaya musu cewa su yan aljanna ba bane ubangiji ba zai musu azaba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tubashshirhum fa yastakilu la tubashshirhum fa yastakilu kada ka je kai musu albishir sai su sai su yi sakaci su bar kokari da yunkuri da suke yi wajen ayyuka tunda suna da tauhidi ka rike nan ba sai sun yi ta fafutuka da gwagwarmaya wajen wasu ayyukan da'a ba to anan za mu ga akwai hadisin abu huraira wanda imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa abu huraira lokacin da abu huraira ya bi shi inda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man lafitahu wa huwa yashhadu an la ilaha illa مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة جيكا دكا ولدك جميلش يلا شيدا وبابا أبو موتانا بسياسي الله مستيقنا بها قلبه zuciyarsa ta kakankance ta samu ya kine da wannan kalma ta shahada in ka gamu da wannan to kai masa bishara shi dan aljanna abu hurairah ya fita yana fita farkon wanda ya haɗu da shi da umar yana haɗuwa da sayyidina umar sai ya gaya masa ga abin da manzon Allah ya faɗa sai sai abu sayyidina umar sai ya kama abu huraira ya bangaje shi ma ya ce koma koma ya koma gurin manzon Allah sayyidina umar ya bi shi ya ce ya rasulullah idan an gaya wa mutane wannan za su yi sakaci kuma maimakon ya zama na sun ƙara zage dantse sun ƙara ƙaimi wajen ibada wannan bisharar watakila ta fasi sakaci wajen da'ohun falyamalu a ƙyale su da'ohun falyamalu a ƙyale su su yi aiki zai su ta aiki kowa ya ta yunkuri da ibada da sallah da azumi da zakka da sadaka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahum ya abu hurairah abu hurairah ka ƙyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu huraira ya dakatar da shi kada ya je ya faɗi wannan malamai suka ce saboda a cikin mutane a wanda suke da karancin fahimta a yayin da suka ji maganar tauhidi aka ce da su wanda yake da tauhidi dan aljanna ne to wani sai ya fahimci kenan ba sai ba ya ci gaba da ayyukan da'a ba tunda dai shi baya shirka to shi kenan sai ya ci gaba da sakaci da bangaren sallah ya ci gaba da sakaci da bangaren ayyukan ibada ya ci gaba da sakaci ta irtikab ba'd al-mahdurat ka dai shi yana ayyukan wasu ayyuka na laifuka saboda dai shi yana da tauhidi saboda an masa bishara cewa in dai yana da tauhidi kawai aljanna zai to kaga an samu karancin fahimta a tattare da shi godin haka na iya faruwa ga wasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so a kyale su kada a gaya musu wannan to kaga a nan kissa ta biyu kissar mu'azin bin jabal tana tana nuna maka yakin ta yana nuna maka ta faru bayan isar abu huraira tunda lokacin da mu'azin bin jabal ya tambaya afala ubashirun nas annabi bai ce je ka musu bishara ba sai ya ce da shi la tubashirhum idan fayastakilu kada ka yi musu bishara idan har kai haka to za su yi sakaci kaga a nan bai bashi umarni ba kamar da ba abu huraira lokacin da sai da Umar ya faɗi cewa akwai abin da zai iya faruwa domin a cikin mutane akwai waɗanda fahimta su ba lalle ne ka kai ga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba sun fahimci cewa tabbatar da tauhidi kadai ya isa ba sai sun dage sun zage dan wajen aikin bauta ba irin wannan fahimta idan ta faru to za a samu barna don haka a kyale su shi da adam sallallahu alaihi wasallam a nan bai ba da umarni ga mu'azu jabal kai tsaye ba sai ya gaya masa a'a ka kyale to shi ne lokacin da mutuwa da halartowa mu'azin mai jabal lokacin yana sha shi ne sai ya gaya wa mutane fa akbara bihi mu'azin inda mautihi ta'assuman mu'azin mai jabal sai ya bada labarin wannan hadisi lokacin da ya zo mutuwa domin fita daga laifi kada ya shiga cikin karkashin waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na gaskiya kada ya shiga karkashin la'ana ta ubangiji to gurin kada ya fada cikin laifin boye ilimi lokacin da mutuwa ta zo sai ya ba da labarin hadisi to haka wanda ya faru ainihin da abu dar al-ghifari shi ma annabi ya faɗa masa irin wannan magana ya faɗa wa abu huraira ya faɗa wa ɗaiɗaikun sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama sai da umar ya san da wannan wanda yake nuna maka kenan sai ilimi akwai wanda za ka iya gaya ma wasu da za ka gaya ma wasu ba shi yasa al-imam al-bukhari da ya kawo hadisin a cikin littafin sa kitabul ilm sai ya kawo shi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumi makhafata an la yafhamu wanda ya keɓance wasu mutane da ilimi da wasu don gudun kada wasu din su kasa fahimta to shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablaghu la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna a duk sanda ka gaya wa mutane wata maganar da hankalinsu ba za ta iya riska ba ba za ta iya fahimta ba to wannan maganar za ta iya zama fitina ga wasu ta haka nan sai na ali ibn abi talib kamar da yake cikin bukhari annabi sallallahu ta'ala sayyidina ali ibn abi talib yana cewa kada ka sanar da mutane dukkan abin da ka sani duk abin da kai ka sanar da su la tuhaddithu an-nas la tuhaddithu an-nas bi kulli ma tasma ma sami'a atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu kada ku ka rika gaya mutane duk abin da ka sani ka faɗa domin wani ba zai fahimta ba wani wani ya fahimta garin haka sai ka ja a karyata Allah da manzansa sai ka ja wani ya fada cikin wata fitila domin da zarar ya gayyata Allah da manzonsa kaga ya fada cikin fitila ba kankanuwa ba a shekina akwai ilimin da za ka gaya wa wani akwai kuma wanda ba za ka fada ma wani ba shi wannan hikima ce ta mai da'awa hikima ce ta mai karantarwa ko da yaushe yakan duba me ya dace ne bai dace ba a cikin wannan hadisi za mu ga falalar tauhidi duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya je wa Allah bi kalmin salim da kyakkyawar zuciya kubutacciya da babu shirka a ciki to ana sa ran wannan musulman aljanna shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana da kyau a yi bayanin iskalinsa ko dai ya kasance hadisin tun farko yana nufin mutumin da yake da tauhidi kuma ya ayyuka da da'a shi ake maganar ba za a azabta shi ba ba za a sa shi ba ko kuma a'a حديث خرج مخرج الغالب لأن الغالب على المؤمن الموحد العمل بطاعة الله ko hadisin tun farko ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan galibin mu'minin wahidi wanda ya rike tauhidi ba za ka same shi kuma yana sakaci a wajen aikin da'a ba ba za ka same shi yana sassauci wajen yin aikata abin da yake na haram ba za ka same shi yana da tsantseni da gujewa haram kuma yana kokari da fafutuka ya ga aikin da'a wanda shine galibin hali na mumini bai kadai ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan galibin hali na mumini ne. ma'anar kharaja makhraj al-ghalib kharaja makhraj al wasu malamai suka ce a'a nan ana nufin al-khulud billah al-khulud billah la asla dukhul nan annabi yana magana ne akan shiga wuta a dawwama ba wai shiga wutar kawai kenan duk wanda ya je wa Allah da tauhidi kowane irin aika aika na laifukan da musu kai shirka ba musu kai kafirci ba to ko ya shiga wasu ba zai da ba a ciki ba zai fita daga cikin wuta saboda imanin da yake cikin zuciyarsa saboda tauhidin da yake cikin zuciyarsa don haka a nan ana magana ne akan dawwama a cikin wuta ba ana magana akan shiga wutar ba haka wasu malamai suka ce a fahimci hadisin wasu malamai suka ce abinda ake nufi duka ba za ta cinye ko ina da ina daga cikinsa ba domin Allah maɗaukacin sarki ya haramta wa wuta ta ci mahallin na tauhidi wanda ita ce zuciya da idan wuta za ta ci ko'ina na jikin ɗan adam ba za ta taɓa zuciyarsa na jikin mumini ne kaɗai ta Allah to ba za ta taɓa zuciyarsa ba domin zuciyarsa nan ne mahalli na tauhidi inda tauhidi yake wuta ba za ta taɓa ba Ba haka ne malamai suka yi ta bayani domin su fitar da wannan irin wata mugunyar fahimta da za ta iya aukuwa ga wani idan ya ji hadisi in yana ganin shi ne akida ne mai kyakkyawar akida ne sai ya ga cewa a ah, to a shi kenan abun ba ba sai an tsananta wa kai ba don haka dukkan abubuwan da ake cewa a yi nan sunna sunna ba sai layi ba a yi tunda da ina da tauhidi ba na shirka na bar ɗariƙu na bar wa shehunai to shi kenan kuma ina da damar kuma don abin da na yi Allah zai gafarta min ni ɗan aljanna ne kai tsaye to kaga wannan bayanai na malamai don su fitar da irin wannan muguwar fahimta din dai daga cikin zuciya don haka wannan hadisi yana nuna falalar tauhidi dukkan wani wanda yake da tauhidi ba zai ainihin dawwama a cikin wuta ba ko da kuwa ya shiga saboda laifin kukanta ubangiji na fitar da shi da karshe sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa duk abin da baka sani ba to kamar da iliminsa ga Allah da manzansa لوكتين ده اكثر بينه قال اتدري ما حق الله على العباد فيأتي الله ورسوله اعلم الا ده من ذلك في كلمة لا لا بالدين ذلك اي اعلم مني شو فيني ذلك الا يا فيني ثاني من ذلك يا فيني ثاني فدي لوكتين ده اكثر بينك قبل ده مكتني ما تكتي الله اعلم ده قبل ده يشعر في الدين ليكيتي الله ورسوله اعلم قبل ده يشعر في الدنيا abin da ya shafi rayuwar duniya an tambaye ka mas'ala ta gini ko an tambaye ka mas'ala ta kani kakin babur kaga nan ba ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba da haka ba za da karkashin babur to sai sa ta malamai suke magana akan wannan jumla Allahu wa rasuluhu a'lam akwai ina zaka faɗe ta ko ko akwai inda zaka faɗi Allahu wa rasuluhu a'lam akwai inda kawai zaka ce Allahu a'lam wanda a hadari ya taso sai wani jahili ya tambaye ka hadarin nan kai ya kike yaushe kake ganin zai sauka da za ka ce Allahu wa rasuluhu alam ko Allahu alam Allahu alam domin wanda yana karkashin gaibi yana karkashin gaibi ba ka baka san sanda ruwa zai sauka ba yana daga cikin abubuwa mafatikul gaibi al-khams أو مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله saboda haka a nan za ta ce Allahu a'lamu yanzu abubuwan da suka shafi gaibi ko suka shafi al'amuran duniya kamar yadda annabi yake cewa a cikin hadisi sahihi yana cikin muslim antum a'lamu bi umuri dunyakum antum a'lamu sai ce ana a'lamu ba ko ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ala al-akhirati hum ghafilun saboda ka duk abin da ya shafi duniya da Allah ba wanda ya zo ya karantar ba ya zo ya karantar da abin da yake na lahira ta yi harkar duniya da fafutuka ya za a samu ya za a rasa wannan kafin manzo sallallahu alaihi wa sallama sanin wannan domin ba abin da ya zo karantarwa ba ne shi yasa lokacin da ya je ya ga wasu mutane suna yi wa dabino ilimi ke da ba kun bari ma'ana ko da ba ku yi ba ina ga zai yi 'ya'ya suka tafi su ba su yi wannan ilimin da suka saba ba sai dabinan nasu yi 'ya'ya sai suka baza ba suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ala mu kuma gashi da bilan mu bana bai yaya ba to ni na ce muku kun bari zai yaya an ce ba alam da umur duniya abinda na zo muku da shi da al'amarin da yana ku karba da yake na duniya ba an ba alam da umur duniya ba saboda haka ijtihadi ne ni ina tsammanin ba ku ba zai ba ba ba ba gonar da bilai ne da shi ba saboda haka abin da ya shafi al'umur kauniya in an sanje ka sai da Allah wa ala abin da ya shafi addini an sanje da akan wata mas'ala ta addini Allah wa rasuluhu wa ala babu shakka duk abin da ya shafi da addini to Allah wa rasuluhu wa ala sannan wannan yana nuna mana ladabi duk abin da aka tambaye ka baka sani ba to kamar da ilimin sa zuwa ga Allah da manzon kada kai karambani kada ka faɗi abin da baka sani malami suna cewa malami baya isa malami sai in ya kware akan Allahu akan la'adi idan bai iya kalmar Allahu a'lamu ba bai iya kalmar la'adi ba to wannan bai isa malami ba shi sa Abdullahi ibn Wahab almajirin Imam Malik yake cewa law ahkayna من إمام مالك قوله الله الله أعلم لملأنا لملأنا بها الألواح da za mu ƙilintige mu za mu bi mu rubuta ƙeƙe da ƙeƙe lokutan da imamu malik ke ce mana Allahu alam ko la adri la da mun rubuta ba ɗaya ba ba biyu da mun wallafa littafi akan wani sautari ne a tambayi ba malik ke da ake idan har Allah ya koya da bazan su ce adiri waye kuma ba zai ce adiri ba kuma ya fi karfin adiri qul ba kuntu bi da'in ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya inni lakum nabiyyun mubin Allah yake ka gaya musu ma kuntu bi da'in ar-rusul ba ne farkon manzanni ba gabanin an aiko da manzanni da yawa فما أدري ما يفعل بي ولا بكم بل كم من زينوا زي من النبي الله زي من قال أنا بكي أما باب ليكي قال أن ألا يقول شيء سوى ما أدري قل لا أدري قل, قل, آه قل إن أدري أقريب ما توعد أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعد أم يجعل له ربي أمدا suna cewa a gaggauto da alkiyama a gaggauto da alkiyama ka ga abu ni ban sani ba nan kusa ne alkiyama za ta zo koko da sauran lokaci ka ga gaya musu ban sani ba kaga Allah yana koyar da manzon sallallahu alaihi wasallam ladabin yace la adri la adri kace la adri atubba malikun am nabi la adri atubba malik am tubba da Allah ya faɗa القرآن شوف ملك ملك تيسيني هو الذي لي ليه بسيني قال لك لا أدري أتبأ ملك الأمني ولما قال لك لا أدري لا أدري هل الحدود كفارات أم دواجه لا أدري فشي كده الباب وهل يتعلم فقالت لا أدري إذا كان إذا كان أصفك إيه الساعة إيه لهم كقول لنا تكتب بيت ذائع zai kace baya baya buƙatar wani lokaci da zai ce zai duba karancin ilimi shi ke sawa mutum ya dinga ganin cewa ruwan baya da zurfi saboda karancin sanin mene ne zurfin ruwa wanda ya fara sa kafarsa a cikin ruwa farko farko zai iya zurfin kenan amma in yayi nisa fa yana tafiya yana haɗe shi to zai bai a ah, ai abin nan fa ba ka ba bane amma in yana baki baki sai da ta kamar ko ya zo sa ne ma kenan to sai yasa duk sanda kake ƙara ilimi sannan ilimin yake fara baka tsoro in ka tsaya guri guda to ilimin ba zai tsorata ka ba sai ka ga ko me karfin ka ƙarfin ko kowace ma da kawai a tambaye ka mana akwai abin da ya karfin ka amma idan kai ilimin kai ne tsiki to sai ka ga a ah, abin fa yana da girma fa yanzu lokaci mutum zai ɗau wata matsala ta ilimi sai ya sami wani littafi an rubuta matsala cikin shafi biyu uku ya zauna ya karanta shafi biyu uku matsala ta yake ake ta tattaunawa a ciki sai ya shi ya gama ihaba da wannan matsala kawai rawar jiki yake a taɓo shi yana ga aya shafi uku duk maganar abin ne kuma mu zan yi magana a kai ba ai ko na yi ko sa haka ga jikin sai na kari ko ya karanta wani abu samu ba za ya je ya faɗa ya fasa kwai yana cikin haka sai wani yanzu ya ce masa ai wannan matsalar an yi littattafai a kanta kai shafi ba ka karanta uku to akwai wanda ya rubuta shafi ɗari uku ka karanta a akan wannan yi akan wannan kaga shi shafi ya rabu ya gaba komai ko ya ya ce masa dari to kaga kaga shi ya dawo masa da hannu agogo baya to shi yasa ko shi idan aka ce ga wata matsala musamman idan kowa ce a gurin ka to kai taka tsantsan amma wanda yake mai dan karamin ilimi ɗan littafi ne haka zai samu ya kamar cakulat zai karanta shi kadai ko ya je umar an ba shi to Allah Allah yake go masallacin ta ne yake kaga irin wannan wannan yasa imamu shafi alaihi rahmatullah yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahl duk sanda na ƙara nutsa cikin ilimin ilimin ya sai ƙara nuna a jefa a shi ni jahili yana ƙara shiga ilimin yana ƙara fahimtar a shi a shi ta jahili wani su ne ɗabi'a ta ilimi yasa za ga malamai su kowa kaka tsantsan sun fi kowa kaka tsantsan kuma babu abin da ya fi komai suka ido irin tawa domin in darasi ne za ka shirya a gida amma tawa ba ka shirya mata don baka san da za a tambaye ka ba kama komai ba da tsoro shi yasa kala sai ka ga wato jefe-jefe ya suke da fatawa, in an jeho ba fatawa sai ka rike ka jefa wa ɗan uwanka da ke alta shi ma zai jefa wani sai kai alsa don gudun kare ya zo ya bada wani abin da ba daidai ba ya ce daga kan wa an ta kuru ala mahi ma la ta'ala saboda haka kai kawo suke yi da fatawa haka haka tana suka je suna yi kuma karanta littafin jami'u da yanayin mufadli ne ta abdul fat na gani kina to ajhalun nasu ajra'uhum ala al-fatwa wanda kowa jahilci shehu kowa wato tsaurin ido wajen yin fatawa hana zai ce a yau yau abin da za mu aina sauki ne fatawa ce kawai to kaga wannan shi ne bai san yin fatawa ba gara ba ya yi nasiha ko ya ba amma fatawa ta ko ala to a nan ne kuma ilimin malami yake bayyana aka samu yana takatsantsa yasa malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin abin da yake koyarwa ba ka ladabi a duk lokacin da aka kai ka aka ka ka ce la ko ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam za a ga wasu daga cikin malamai ba ka son su ce Allahu a'lam in ya yi fatawa ba ya san ya kare fatawarsa da Allahu a'lam wasu kuma almajiran su ne suke nuna musu su daina faɗa wai ai suna nuna kenan ba su gamsu ba su ba ya za ka gama zana fatawa kuma ka ce Allah wa alam kenan kai ma kana dan kai ma kana dan kai kawo kenan kuma kai ta abu sai ga almajiran ne ma za su fara maka nasiha ba Allah mu fa Allah wa alam din nan da kake faɗa Allah ba ma jin daɗi kawai ka faɗa gaba gaba gadi amma an kace Allah wa alam din nan sai mu yi irin haka duk jikin mu sika jikin mu tashi kada a fahimci kamar kai ma dai baka tsara yadda ba da abin da kake faɗa kowa bai ka fada imamu malik idan ya aka tambaye shi ya yi fatawa abin da yake rufe fatawarsa da shi kamar da ita abdulbar ya kawo illa zullu illa zamna wa ma na'lamu bi mustaqim illa zullu illa abin da muke faɗa din nan haka muke tsammanin sa bisa iya ilimin da Allah ya ba mu wa ma na'lamu bi mustaqim amma bu ba masu yin yakini bane da مو ما ما فيه فيه بين ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا من غير حاكم ولا شيء يقولون وقت الشكر ما لم ما معاذ يأتي الله ورسوله وعمل صلى أشكي لما هديث هل إلا يسر ما مدى أقوي تبتر دو تكائد دمال يسر هذا أباب المصالح دمال يسر باب المصالح ده باب المفاتيح كون كان شريعه غبا ديك إيه توكب ده الله يبا وانبي صلى الله عليه وسلم تازو ني دومين تا تيوي تا مصلحه دوك ابن ديك مصلحه تيجا الامه اجاو شي الامه اكو يوي تيون لنن مصلحه ده شيء تحصيل المصالح وتكبيرها كل شرعه كما تازو بإزالة المفاسد دفع المفاسد وتقليلها duk abin da yake barna ne haɗari ne a cikin al'umma a yi ƙoƙari a kawar da shi a share shi gaba ɗaya idan zai yiwu idan ba za a iya share shi duka ba to a rage masa yawa a share abin da za a iya a bar abin da ya fi ƙarfin ka wannan shi ne jigo a dunkule abin da shari'a ta zo da shi duk wani hukunci da za ka karanta na shari'a na mu'amala na buyo na menene to abin da ake so a tabbatar kenan تحصيل المصالح وتكبيرها دفع المفاسد وتقليدها او اثر ايه كميمين منفر اي قودة من ذنبين سو كدع للتتفين كشريعة مسلمش ان كبادة وان الجملة القدابي كان كما بيان الكومون شرعة قبائل ايه لألا يكون الزبير ايه دولو اتكبتر ونفات انا مسلحة ايه وإتاتا اكور مسا دبرنا دا كو اريدي مسلح wannan shi ne manufa to a irin al'amura na rayuwa akan samu a wani lokaci تتعارض تتعارض المفسدتان او تتعارض تتعارض مصلحتين كل اسامو مفسده غدا biyu sun zo sun ci ga فالفكرة إذا تعارضت المفسدتان ارتكب أخفهما دفعا وارتكب أدناهما دفعا لأخفهما idan aka samu ɓarna biyu ga su sun zo sun tsaya ta kowace da kalle ta ɓarna biyu dole kai ɗaya to sai ka duba wacce ce ta fi dama dama wacce ta fi haɗari sai ka yi ne dama daman don ka ture da haɗari ba za ka bar su su duka biyun ba da ke in dai ba zai iya kawar da su duka biyun ba sai dai su ci gaba da zama a haka a musulunci sai ya ce ka duba wacce ta fi sauki ka yi ta ka kawar da wacce take mafi haɗari to haka nan maslaha guda biyu sukan iya ta'arufi ga wannan maslahar ga wannan maslahar in za ka yi wannan sai ka bar wannan in za ka yi wannan sai ka bar wannan to nan ma sai ka ce ruhi akbaruhuma bi tafwidi a kan lihima ko a kuma sai ka duba wacce yake ta fi girma ka ɗauka wacce take ƙanƙanwa sai ka haƙura da ita wannan shi da abinda malamai suke faɗa a babin ta'arudin mafsadatai ko ta'arudin ta'arudul maslahatai idan muka dubi wannan hadisi na mu'azin da jabal a karshen sa akwai wani akwai mafsada guda biyu wanda za ku iya fahimta ku da kanku cikin wannan jawabi da zai muku da fassarar hadisin da ya wuce akwai wani abu wanda yake mabtada ke farka ne guda biyu farka ta farko shi ne mutane su kasa gane addini har ma su yi watsi da wasu ayyukan addini in sun ji abinda hadisin muhajir kwanta ko barna ta biyu shi ne ne ko ya musu ilimi a koya musu ilimi wata barna ce haka nan a sanar da abin nan a sanar da su su fahimci abin ba daidai ba nan ma wata barna ce a nan wata barna ce ta fi girma eh ilimi a nan barnar da ta fi girma shine su kasa fahimtar addinin? saboda haka sai aka ga cewa to a yi barnar da take mafi sauki a ɓoye musu domin a kawar da barnar da take mafi girma wanda ita ke kasa fahimtar addinin su gala su yi sakaci da ayyukan da kuma anan akwai masfada guda biyu wanda suka fi karo amma an yadda a yi mafi ƙanƙanta domin a kawar da mafi girma sannan akwai maslaha guda biyu ko babu a cikin hadisi ina so ku yi aiki da kwakwalwar akwai maslaha guda biyu wanda suka ci karo aka zaɓi mafi girma aka bar mafi kankan da maslahohin maslaha ta farko shi ne mutane su ci gaba da aikin da'a ko ba tare da sakaci shi bane zage nan sai akan aikin da'a wannan ba maslaha ba ce maslaha maslaha ta biyu shine a sanar da su wani abin da ba su sani ba kaga nan in an yi wannan za a rasa wannan in aka wannan maslaha za a rasa wannan sai aka ɗauki wacce eh? a bar su akan abin da zai sa su ci gaba da zage nan cikin addini wannan maslaha ta fi girman a sanar da su abin da zai sa su shagala da barin addini haka ne to kaga wannan shi shine ta'arudul maslahatayn da ta'arudul kuma maslahatayn so nake a yau ku zama malamai akan wannan ka'ida ka'ida ce da muhimmanci cikin ka da duk wani nasi duk wannan harguwar da wani lokaci suke faruwa cikin rashin sanin waɗannan usul na shari'a wanda a kan su ne aka gina shari'a zan ba ku misalai akan wannan domin ka'idar ta ƙara zama a kwakwalen ku zama malamai akan ta domin suna cewa bin misali ya sadu maqam Allah yana cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm kada ku zaki wadan abinda suke bauta ba Allah ba idan kuka zaki abinda suke bauta ba Allah ba su kuma za su zaki Allah saboda zalunci da rashin ilimi kaga a cikin wannan aya akwai mabtada guda biyu akwai maslaha guda biyu wanda duk sun ci karo mabtada guda biyu mabtada ta farko shine tsarin dajin allolin su allolin su wanda maktaba ke gara ta muka muka waɗanda asalin shirme ne aikin banza ne wannan akwai akwai akwai maslaha a cikin nan barin faɗar haka akwai mafsada sannan mafsada ta biyu shine sabbin ma zagin Allah idan kun zagi za su allura babu shakka bakin ubangiji da zagin sa ya fi girma wannan mafsada ta fi girma akan mafsadar barin zagin alloli haka ne to sai aka ce ka bar bar zagin allolin nan wannan mafsada ce ita ce kankanwa domin kada a fada cikin babban mafsada babban barna an gane ko sannan akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko sabu alihati akwai maslaha ta cewa mutane wannan allolin da bauta bautawa aikin banza ne babban wannan ba maslaha ba maslaha ce sannan kuma akwai maslaha ta biyu tarku sabbillah kai abin da ba za a zagi Allah ba nan ba a ai maslaha ce to kaga in kai wannan maslaha ta farko waccan maslaha ta biyu ba za ta samu ba in ka dauki ta biyu to za ka wannan ta farko amma a cikin su wacce ki tafi girma farko ta ka bar abin da zai ga a zagi ubangiji sai Allah ce wala ta tad'u alladhina min wala tashuddu alladhina yad'una min dunillahi fa yusibbu Allah adwan bidari sai aka rinjayar da jahilin maslaha wacce take mafi girma ita ce tarku fadlillah akan maslahar da take kankanuwa shine sabbu alihati an gane wannan Allah yana cewa man lam yastaqil minkum baulan. an da yankiha al-muhsanati al-mu'minati fa mimma malakat aymanukum min ba. wannan ayar tana karantar da mu cewa mutumin da ba zai iya auren mace ɗaya ba wacce ba baiwa ba saboda ba ya da dukiyar da zai iya biyan sadakin ɗaya sai Allah ya ce to zai auri baiwa mu'mina bayan ya biya talakin a cikin nan akwai yin mafsada kankanuwa saboda a kauce babban mafsada yin barna kankanuwa saboda a kauce babban masada. akwai kuma yin maslaha babba a haƙura da maslaha karama me kike babbar mafsada a cikin me kike mafsada a cikin nan nikahul ama idan ka aure baiwa ɗayan da za ta haifa da ita duk bayi ne ga wanda matsala sannan ka auri baiwar wani dole ta shagaltu da yiwa ubangidanta hidima lokacin da kake bukatar ta a gida ubangidanta ya aike ta ya sa ta wasu ayyuka ya sa ta shara ya sa ta wanke wani za ka samu tsakan da ake samu da matar aure ko za ka samu ba ka ga mafsada ce a ka auri baiwa za ka gamu da wannan mafsada ta sannan akwai kuma wata mankalar ita kuma daban shi ne faɗawa cikin zina ko luwaɗi ka bi wata hanyar fitar da sha'awa idan har baka aure baka aure su ba a nan ka ga mafsada ne guda biyu sun haɗu wacce ce ta fi girma fi sabilillah mafsadar zina ta fi girma ko luwaɗi ta fi girma to sai a ce to je zan kai mafsadar karama don kar ka faɗa cikin ذلك لمن خشي العنة منكم zalika liman majala wanda yake jin tsoron zai fada zina zina babban mafsada to je ka yi mafsada je ka aure ama din in kun haye ya fa'a Allah ka zama bayi ya fi sauki a kan Allah ya kama ka da laifin kana zina kaga anan shine irtikabu a kafin darawai irtikab a الارتكاب أخف da dadi a'lahuma haka na akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko hizbun nafsi min zina ka tsare kanka ka kare kanka ka fada zina wannan ba maslaha bace maslaha ce babba wani bangare kuma akwai wata maslaha shi ne ka bar auren baiwa don kare ƴaƴanka su zama rayu nan ba maslaha bace nan maslaha ce kaga maslaha guda biyu kowace tana da kanta kuma in ka ɗauka ɗaya za ka rasa ɗaya kamata ka ɗauka hizbun nafsi min azzikka kare kan ka fada da ya kamata ka duba ko ba ka duba cewa a ni yana ba su da ran sai ka duba maslahar kare kanka daga zina ita ce babban maslaha to sai ka dauki ta sai ka hakura da wannan maslaha wannan fahimta ce mai kyau ko ba fahimta ba ce fahimta ce Allah na ta hurrimat alaikum laikatu wa dam wa lahmul khinzir har inda Allah ke ta kamar turra غير ذات ولا عاد فلا إثم عليه Allah ya haramta muku ku ci mushi ya haramta muku ku ci ku ku sha ku abin nan jini amma da ƙarshe su idan ya ce wanda ya samu kansa cikin matsatsi ba tare da yana mai bagiyo ba mai zalunci ba tare da yana mai ta'adda ba to babu ne ya ci mushi babu laifi kaga anan akwai mafsada guda biyu akwai barna biyu barna ta farko shine asalin nauta ko ba haka ba cin mushi abu ne mai kyau da mai kyau a daji ba ka daɗi da kila ko a lafiyar ka ma faɗa ba faki ma ka ci mushi ka san gaba da wasu ka kai kazuwa ko na akwai mafsada ta biyu shine halakun nan kana cikin dokar daji inda babu abinci dole sai mushi din in baka ci ba kai za ka zama da mutuwarka za ka halaka kaga anan mafsada guda biyu ce mafsadar ka ci mushi mafsadar ka halaka wace ta fi sauki wata mushi wala ko ba a ce ka ci ba za ka ci don ka ci mushi ka mu sauki a kan kalar kanka to kaga a nan sai ka yi mafsada ba sai sai ka yi mafsada karama don ka kawar da kanka daga mafsada ba akwai maslaha guda biyu wanda kowace tsayawa take da kafafuwanta maslaha ta farko da hiya'un nasu wa himayatu raya rai da karin rai daga halaka maslaha ce kawai maslaha ce maslaha ce akwai maslaha ta biyu gujewa cin gushi shi ba maslaha ce amma a cikin nan wata maslaha ce ta fi girma ka kare kanka daga halaka to kaga anan sai ka dauki wata maslaha din babbar sai ka hakura da maslaha karama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sai da tuna aisha laula anna qaumaki hadithu ahlin bi kufr kufr la hadamtu al-ka'ba وجعلتها على قوائم إبراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل منها الناس وباب يخرج منها الناس بعدم متانيتي بس دقي دبر الكافر ba. yana gaya wa aisha ba don kurai shawa wanda damar su sun musulunta bayan bayan fatu makka da sai in a rushe ka'aba a dawo da ita bisa foundation da annabi ibrahim ya dora ta kai kun a lokacin jahiliya an taɓa yin ba wanda ya rushe ginin ka'aba larabawa ƙuraishawa suka yi shela kowa ya kafe muku amma banda kuɗin riba banda kuɗin zina banda kaza banda kaza duk wasu haram suka ce amma a kawo kuɗi na halal mai kyau mu sake gina ka'aba suka tara kuɗi amma bai da su iya gina asalin ka'abar ba saboda haka sai suka fitar da abin da yanzu ake kai hijirar ismail wannan wajen ɗane uku a cikinsa yana daga cikin ka'aba sai suka fitar da shi saboda bihin bihimun nafa duk da suka tara na taimako ba za a iya ba su dama su iya gina ta gaba yadda take dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai kika ba dan dai mutane ba su dade da barin kafirci ba su da barin jahiliya ba da sai ki a rusa ka'aban nan a dawo da ita bisa ga tsarin da annabi ibrahim ya saka kawai wanda annabi ibrahim ya saka ka'aba a kan kama sai ya fata ya barka a haka saboda akwai ta'arudul mafsadatai akwai kuma ta'arudul maslahatai akwai mafsada barna guda biyu da suka yi tau da juna Sai ta fi ɗaya girma sai ya yi mafi ƙanƙanta domin a kawar da babba ya ɗauki maslaha mafi girma ya haƙura da maslaha ta take ƙanƙanta mafsada guda biyu shi ne mafsada ta farko barin gina wannan daki bisa ka'ida bisa foundation din sana hakura da hakura da ginin sa wannan masala ce kamar ta ba yake a hakura masala ce sannan ikhtilarin nan mutane su fitilu su ji wannan irin annabi ne ya ce yana son addinin annabi bayan kuma yana rushe lafiya wasu su tafi su saboda wannan kaga wannan ba barna ce kaga barna biyu amma wasu ta fi sauki an hakura da ginin a bashi a haka sai ta sauƙi. a kan a fitinin mutane su fita daga asiri kaga anan a sallallahu alaihi wasallam irtaka ba a kafar da rai shine ya hakura sai a bashi haka ne amma ba haka na so ba gudun mutane kada su fitinin su bar addini na haƙura in sauki wannan ɗin in bar wani akwai maslaha guda biyu sai ta fi girma maslaha ta farko ne a dawo da ginin kamar yadda annabi ibrahim ce wannan ba maslaha bace maslaha ce sannan maslaha ta zai kada a yi abin da zai bazama mutane shi maslaha ce wacce ce ta fi girma kada a yi abin da zai gaza mutane su tattara da addini ne amfanin ka gina ka'aba mutane ko rasu da addini saboda haka sai annabi ya yadda a ɗauki maslaha mafi girma shi ne a bar rushe ka'aba din don a tsare mutane kada su fada cikin kafin bayan sun musulunta a haƙura da wancan maslaha ɗin tunda ba ta kai wannan an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san munafikai tunda har ya gaya wa Huzaifa ibn Yaman asma'a ba'dhi ya sanar da Huzaifa ibn Yaman suna wasu munafikai wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne suna cikin musulmi kuma illa ciki da haka ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya kashe su dan me zai kashe mutane su ji suna cewa annabi ya fara kashe sahabbansa kuma domin jami'ai da ba sa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikin waɗannan ba amma ne duke sahabbai ne kuma sai da sa annabi ya kashe sahabbansa alalan ba sahabbai bane wani sahabi shi ne wanda ya imani da annabi waɗannan sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi ba nasiba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna so mutane su rika hira a junan su suna cewa muhammadu ya tsoro ashabahu kamar da yanzu in a in suka sa shi ta kira wani na suka ce ma waɗannan duk habbai ne dan su zage sauran sahabban su ce duk tafiyar su ɗaya tare da cewa sun san ba ta ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su don gudun kada mutane su fitilu to ba zama su kasa gane addini kaga anan akwai mafsada guda biyu mafsada farko mutane su kasa gane addini idan har ya kashe su ba zama da dinga kori ke kai in ka musulunta ba aka kwana biyu take ka bai haka sai mutane su dinga wucewa musulunci mafsada ta biyu tare munafukai su ci gaba da rayuwa cikin musulmi tare da cewa sun yi abin da suka cancanci ka. wannan mafsada ce to amma a nan wace mafsada ce ta fi girma babu kadar a je a je mutane cikin fitina ke ta gurewa musulunci ko ba a kyara waɗannan munafikan a gane saboda haka sai annabi ya gane su domin kada a fada cikin mafsadar da ta fi girma an gane ku akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko shi ne ta'rifun nas ta'rifun nan alal islam a lallashi mutane kada a ja mutane su bazama su bar musulunci wani maslaha ce babba akwai maslaha ta biyu shine a hutar da musulmi da musulunci daga wannan baraguri wannan dafi da yake cikin su ne muna kuka wannan ba maslaha ce to amma wata maslaha ce ta fi girma shi ne ta'alifin nan maslaha ta'alifin nan ita fi girma sana ka sai annabi ya ci hannu sai ka babul amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar dole ne kai mura'atin wannan ka'idojin suna nan da yawa iskar arabi alladhi bala fil masjid balarama kauye da yazo tari a cikin masallaci kaga nan ba akwai tabbatar da wannan maslaha ko mabtada ce guda ne ko dai a bashi yayi tsari a masallaci wurin ibada ya kasa masallaci da mawalinsa mabtada ko kuma a kore shi a tare shi saka masa tsawa wannan ta sa ya ba da gama ya fita da fata ma musulunci wannan ba barna ko in ba mai wannan ba aka tashi mai maimakon ya bata guri ne duk sai ya bata masallaci wani ya fara fitarin da zai iya rike shi ba kuma ga wannan matsalar sai Allah sallallahu alaihi wasallam da uku lokacin da safe suke ta a kansa suka fara yi masa tsawa lokacin da uku ko rabu da shi ku dale shi ku dale shi a nan kaga akwai irtikabu a kafin dararai akwai istikabu a kafin masadatain dafa li'a'lahu ba annabi ya yarda a bashi ya fi tsarin duk da cikin masallaci ne domin kada a jawo wata mafarnar da sabuwar shi ya sa ibnu taymiya a majmu'ul fatawa yake wata magana yake cewa idan mutane aka same suna aikata munkari suna aikata maro a lokaci guda sun haɗa maro? da munkar a lokaci guda suna ba za su iya bambanta tsakanin ma'aruf din da munkar ba a nan za a zo ko dai in an hana su su bar ma'aruf da munkar din duka an gane ko in an hana su su bar ma'aruf din su bar munkar din gaba daya ko a bar su su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya ibn taymiya ya ce idan haka za ta faru in ka ce su daina to za su bar ma'aruf da munkar din duka in ka ce ka kyale su kuma za su ci gaba da ma'aruf da munkar din gaba daya da ce to alam ba a cewa ka dai ka hana ko ka ka hana aulawa ake sai a ga a cikin abin da suke ma'aruf din ne ya fi yawa ko munkar idan munkar din ne ya fi yawa to ka hana su ko da za su bar wani abu na ma'aruf idan ma'aruf din shi ya fi yawa ma'aruf din shi ya fi yawa shi kenan sai ka sai ka kyale ko da za su yi munka domin kada ka fawwata wannan ma'aruf din da yawa saboda munka guda biyu ko wannan ababul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mai muhimmanci haka duk ta yi wajen umarni da wani abu ko hana wani abu ko kokarin tabbatar da wani abu dole ne sai ka fahimci babin masalai da mafasi kafin kai magana a ba da zarar na karanta lafi ba kuma sai in zo in kashe da cewa ko a yi shi ko a mutu ba haka ne ya ka duba ka ga cewa yin sadin cewa sai an yi shi din zai jawo wani illa wata wata baraka wani laifi wanda ya fi wanda ake ciki idan zai ja sai ka hakura idan ka zai cewa ba zai jawo ba a'a za ka iya tabbatar da maslaha to a lalle ne cewa yanzu misali ta karanta cewa sallah da takalmi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana ta qalibul yahud ku saba ba yahudawa da nasara ba sa sallah a takalma ku ku sai ka karanta wannan duka duka an bar sunna annabi ya ce a saba yahuda a ce mu ba ba saba musu ba a shi kawai an tura ka wa'azi kawai ka shiga masallacin su kai da liman sai ka tsaya da takalmi akan darduma kana ka babba da kawai zan kyale ka wallahi sai suka tafi an yi asara ka an yi asara tallata da takalmi ba kai gaba da kai ga wa'azin ba ka ko ba tallar a nan da ya ji ka hakura da sallar da takalmi kai in an taimaka ba takalmi ne fito alwan sharifi a cikin littafin sa miyarul ma'arif yana faɗa yake cewa irin wannan ta taɓa faruwa wani ya je masallacin wasu ƙauyawa ya sallah da takalmin ka suka kashe shi fadarabu hatta al-qas suke sanar kaɗa masa duka sai da suka jiba a numfashi me yayi suka ce yare da Allah to akwai wanda aka yi ta rigima da shi akan wannan aka yi ta ba ta kaki a daukar shi aka rike ga a masallaci ana jeho shi shi ya yi sallah to kaga wannan rashin sanin fiqhul maqasid rashin sanin fiqhul maqasid عند اتم في كل مقاتل فلا يتكلمون لان ده يطلب في الامر انه سنه مستحب اما تاليف النفس تعليق القلوب واجبي قال لي ليه قال لي انت واجبي يسموه ليثبت انه مستحب هذا لك يسمى لك يسمى وفي هذا بعد الصعب وعشتين في الكيمياء ذاك فأما قلدانو إلو مانا ما قلدانو ما إلو إيرو to na tsaya akan wannan ka'ida duk tana da muhimmanci musamman yanzu da Allah ya jarrabe mu da matasa da suka zama mujtahidi suka zama imamu imamu malik dan gaba ne gaba ne dan yan yan yan ta mutu saboda ko a yi ko a mutu a bisa a bisa halitta su za su so a tabbatar da wani abu da suke so ko a rasa wannan haɗuwar ta gaba ɗaya duk ta rushe to kaga waɗannan ba su da fiqhul islam karanta nusus suke yi suna musu faham ya fahimuna nusus fahman jafan ka ji malami daga cikin su la mu jumla baya ya karanta jumla daidai kai baya karanta kalmomi daidai ba jinna wallahi kalmomi wani lokaci amma kuma ana ta rigima da shi a kan sai an yi sau sai sama da ƙasa ta haɗu duk abin da za ka yi ya ba da natija a tafiya ya rusa wani wata tafiya mai girma ta musulunci da maslahohin musulmi da dama su shiga cikin tararrabi ko haramun ne a kan kai haramun ne a kan kai ko da ko shari'a yanzu za mu ga cewa a musulunci idan ana cikin yanki wani ya yi sata an yadda a yanke masa hannu ba a yanke masa hannu fi darin har ko fi asna'il har kana kamo shi za yi yanke masa hannu in ya samu ya sun ya fuskin kafin zai kowa takobin da yake yaƙi da shi ga kafirin zai dawo kanka makin da yake har ba zai ci gaba da harbo su kankare shi ko ka yake masa ya rinda ko bayan ka yake ɗaya ya rinda kafirin su ba ga irin ta ba kun fito ku taimaka masu ba shi nan suna yake musu hannu sai aka tare yadda haji amma haji ai haji ne wajibi amma a lokacin zai bayar da wata natija a siya sai fito a dakata a dakata sai an samu nutsuwar da za a yi sai yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman sa a makka yana ga gumaka farfike da ka'aba bai taba tura dan kunar bakin wake shi a je a rushe ba ko a yi samanin cikin dare duk kafirai ne zagaye da su bai taɓa tura wani ba a suke aje ba su kan ba su da arab ɗan da bade da bade wanda suke ya rasu ba haka za mu zauna cikin cikin muna musulmi waɗannan suna kafirai a dinga wulaƙanta mu annabi da ya daka kan habbab ce yake to kai kunar bakin wake da Abu Jahal ya fito ka sakar masa kibiya annabi ce sai ke ya abu lokaci yana so kawai haka annabi bai rushe ka'aba ba sai da ya zama na shi yake da bai rushe abubuwan bai rushe guba kai cikin ka'aba ba sai da ya zama da daula a hannunsa shi ne yake da man da kala dara abu abu sufyan man da kala dara abu sufyan fa huwa an man da kala masjid al-haram fa huwa an wa man da kala baytahu fa aghlaqa ala nafsi fa huwa an sai da ya zama da shi ke cewa ai wanda yayi kaza ya akada shi wanda yayi kaza a kada ma'ana shi ke da wuka da fara jihadi ba sai da ya kafa daula wacce za ta ba su himaya in kana karanta sira akwai abin da za ka ta gani a cikin sira har su nasu yi alal saba'i inda annabi ne ta kallar kanka da kabilu kabilu waye zai ba ni mafaka ya ba ni kariya ya ba ni kaza ya ba ni kaza wasu su jefe shi wasu su tare shi wasu su gaya a tabbatar magana wasu su ce su ya musu alkawarin ba da kaza har sai da lokacin da Allah ya hada shi da al-ansar al-aus khazraj ya zama da ya zo madina huda wanda ke madina ma dole su karkashin sa sai zama shi ne shugaba kaga daula ta sa kaga a ce ke nan jihadi aiki ne na daula ba aiki ne na afirar ba ne in ce ku fito mai ta jihadi to wani ma san zai shi ba a fita wani ma can karshe kuma za mu dawo mu muke faɗa da junan domin ba kan wata rana kwaya ɗaya ne yi ba هذا فقه المفاسد فقه المفاسد والمصالح ده المقاصدية yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun ba da himma akan wannan sun kuma fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya mu gani Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani wala Allah wannan shi da darasin mu na ƙarshe sai kuma bayan azumi Allah ya samu da rai da lafiya kamar yadda a shekara bara irin wannan lokaci na je maiduguri na ci gaba da tafsirin da ɗan shi jafar mahmud adam yake a can to bana ma insha Allah abin da zai faru nan bi Allah. karatun mu zai zo ci gaba kun su ribatar karatu su sai a cikin azumi amma ku tsawon shekara kawai karatu yake kuma a nan an tafi wurin ba zai wakunta ba kamar da kuka sani za a ci gaba da raya wurin da ilimi da suka kuma wannan shi ne riba tafiyar sunna ne abinda ba a so kenan mun gane irin wannan haɗuwar a yi karatu shi ne ba a domin shi ne zai sa mutane su fahimci addini yau da gobe zai ga cewa masu fahimta su suke su ne a kan sama din a yi abin da ba a so to wannan din shi ya fi ma haɗari a kan akan yau da a ce kawai ku ta jeji muka yi muka ce mu hijira to an san shi kenan ba mu fita daga cikin al'umma ba za mu rinke jawo su da mun koma gini ba da ba ya da gini amma muna gauraye cikin al'umma muna karatu kasukan muna yawo muna takuduwa wasu suna zuwa inda muke wasu su zo da niyan tsegun wasu zo da niyan mugunta ba amma yau da gobe da gobe sun su bani ba ta gari ba ci. wanda yake in ya kai hajar ta kasuwa ka ya ake ana rubutu a kanka zai so a tada tazalatsi kasuwa ta waɗi ba zai so ba wanda ka ji ce a fasa kowa ya rasa na bai da kyau ba mu hajar mu tana kamun kasuwa mutane na sayanta ba za mu so a tada ya mutsi da tallafi a cikin kasuwa ba don kasuwa ta tashi amma wanda haka ta take ɗoyi mutane ma ba su san soyayya inda yake kaga ai zai so a fasa kowa ya rashi saboda haka za ku ci gaba da wannan tarbiyya ta karantarwa tarbiyya ta wa'azi kamar yadda dai aka san tafiyar sunna tun da kuwar ta haka kuma wannan yasa ta ci gaba har zuwa yanzu tana nan sunna tun daga kafuwar ta tun lokacin da shi abubakar mahmud gudu allah ya kansa ya fara da'awa ta sunna a kasar nan har zuwa yanzu sunna gaba take ba ba take gaba take ba ba take idan da aka ce za a yi magana suna a kano sai a yi ta mamaki a wata rana aka samu aka je aka yi wani wa'azi guda ɗaya aka dinga karanta idan a nasrul nan to yanzu babu lobo a kano da babu majalisar ahlus sunna a Kano ta zama abin da ma samari suke jawo da ita idan ba ka sunna kai yawa ne saboda haka mu za mu so tafiyar ke ta tafiya a haka Allah ba ta sarki ya kara mana sauƙin zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi rahmanir rahim wannan yana cewa wannan ka'ida ta ta'arudul maslahatai da ta'arudul mafsadatai a kodayaushe suke haduwa ga kowane nasi ko ku a iya samun a iya samun ɗaya ba a samu ɗaya ba to da duk abin da aka ce ta'arud ba wai ana nufin koyaushe yake faruwa ba ana nufin hala wani lokaci da za a samu barna biyu sun haɗu ba wai an ce duk kowane abu na da musulunci barna biyu ba ne ko kowane abu na musulunci ana samun ainihin maslaha biyu wanda suke cin karo da suna a'a ana nufin lokacin da suka haɗu din to a wannan lokaci za ka duba wacce maslaha da ta fi girma ka gabatar da ita kan maslaha mai kalwa ko ka duba barnar da ta fi girma ka ike ta koda ko za ka yi abin da ake yi ke yace to ta yaya za a iya fahimtar wannan aro wannan babi ne na na malamai waɗanda suke na su za su san wannan kuma duk lokacin da kai nufa cikin fahimtar addinin musulunci za ka fahimci wannan kuma a kai karan kanka ta amalin ka na yau da gobe ai kana samun wani lokaci da abubuwa biyu su sani ciki ka ka a gaban ka a kowannen su maslaha ne amma in kai sai za ka rasa ɗaya kai kanka kana samun wannan a rayuwarka kuma sautari kakan zaɓi maslaha da kabi girma domin wannan shi ne ɗabi'a da sha'ani na mai hankali wannan kuma yake yana so a yi masa bayani game da mutumin da yake amfani da hannunsa don ji don ya ji daɗi ya rika shafa gabansa gudun kada ya zina ya yi hukuncin wannan mutum to irin wannan tambayar galibi samari suka suka fahimta da ba su da aure kuma da yake da aure ba da abinda malamai suke faɗa na farko dai wannan bai kai da ba zina ta fi girma a kan wannan malamai sun yi saɓanin ra'ayi wajen halarci ko haramci jumhurin malamai suna haramtawa domin Allah ce wanda dina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madudin fa man tagawa a zalika fa ulai lahum al'adu suka ce Allah ya faɗi hanyoyi biyu da mutum biya sha'awarsa hanya ta farko ita ce hanyar ya aure hanyar ta biyu lokacin da ake sayar da bayi kwarkwara ya su kwarkwara Allah ya ce wanda yake haka shi ne yake tsare farkinsa wa man gawara a zalika wanda ya nemi wata hanyar ba waɗannan ba fa ulaika humul adu waɗannan su wanda suka daga da haddi zaka ce ko Allah ya yi hadarin hanyar biyan sha'awa da waɗannan abubuwa guda biyu saboda haka wanda ya nemi wani abu na uku to wannan Allah ya ce fa ulai kan wal adu ba ka jumhurin malamai suna haramta Maza mazhaban zahiriya suna halatta suna halattawa kamar ibnu hazm a cikin maganganunsa ya cewa Allah ya faɗi matan da suke haramu. ya faɗi su sabai mata alaiku umma hasu kuma bala su kuma akawa su kuma har zuwa ƙarshen aya wal muhtalatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum don abin da ba haka ba an halatta muku saboda kai ce ma wara zalika komai ma ya shiga kuma ta hannun mutum ai bangaren sa ne jikinsa ne da ya zai wani abu ba to ala ayyar halin don mutumin da yake da damar aure to aure shi ne mafita gare shi wanda bai da damar aure a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi wa yi zabdul baka sannan ya umarci ya yi wannan da ya yi azumi يا معشر الشباب الذي استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر فمن لم يستطع فعليه بالخوف الذي يأتي وأنت بدأت يا أبي أجل أولا تولى إتكي وفتاه idan mutum tabbas zai fada zina to gara wannan da zina akwai hadisai da suka zo a cikin wannan wanda duk ba su da kyau wanda suke bakar azaba da zai ba wanda ya haka hadisan ba su da wannan kuma yake a gaya masa wanda ya yi ake nufi da tsantsan bauta tsantsan bauta shi ne ka yi ikhlasi ka yi abu dan Allah kada ka yi don wani Allah kada kuma ka yi abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba wani duk abin da ake faɗa a tauhidi ana faɗa ana faɗar sa ne dan ka fahimci me ya tsantsan sarauta din wace tsantsan wata ana nufin ikhlas wannan kuma wani ne ya dawo da hannun agogo baya yake wai akwai wani hadisi ko aya da take da take magana azabar azaba ga wanda ya auri mata sama da hudu ko kuma inda aka aka iyakance mata sama da hudu dan Allah ba mai wannan bayani ba ba mai wannan bayani ba to da Allah ne ya bukatar ba ba san kai dawo da mu baya na yi shi anan a tafsirin dan kai ba na yi wannan bayani da na yi wajen minti ashirin ma ina ina bayani kan wannan ah, wannan kuma ka ce islamiyya suna karanta da littafin zalim muslima wanda littafin ya kunshi hadisai a ciki amma baya bayanin ingancin hadisi da su da karantar da shi ko ba za su ci gaba ba duk wanda zai karantar da shi ya yi a kan kowane hadisi don ya tabbatar da ingancin jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ka karantar da mutane hadisai ba tare da kana bambance musu abin da inganta da wanda bai inganta ba wanda bai halatta ba na yau hukuncin barci bayan la'asar halal ne bai barcin ka bayan la'asar har magarba ba wani abu akwai hadisin da ya zo cewa duk wanda ya barci bayan la'asar ya rasa hankalinsa ka da kowa ke kansa hadisin ba ya da kyau don haka bai dace kamar abin da zai amfane ka ba saboda wani hadisi wani kyau haka dai da sa'ad yake cewa laifin sa ko wani sa ko kulawa shi ba da zai kika ba zai bar abin da zai amfani da ba saboda hadisin laifin sa bi kilai laifin sa bi kilai da ya zo idan mutum ya samu tahiya ita kadai a sallar juma'a idan mutum tahiya kadai ya samu a sallar juma'a zai tashi ya raka a hudu ba za sallar azhar bai samu juma'a ba wannan shine magana kauli mafi inganci cikin maganar da manzon wanda ya samu tahiya bai samu juma'a ba sai ka samu rubutu cikakke ina ganin waɗannan su ne tambayoyin da za ansa a yanzu da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar waɗanda suke da bukatu na alkhairi cikin mu waɗanda kuka san su da waɗanda muka san su ba Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su abin da muka faɗa daidai Allah ya mu ikon aiki da shi abin da muka yi na kuskure ko sun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yi mana اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وذكرها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نذرهم انك يا اكرم الاكرمين اللهم اغفرهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم أعز الإسلام وانصر عبادة الموحدين وانصر عبادة المجاهدين بعزتك يا عزيز يا قوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين